waɗanda suke kallon mu a ko'ina a faɗin duniya muna fatar allah ya ba mu ikon yin aikin hajji wanda yake shine hajji wanda manzo allah yake ce masa alhajjul mabrur laisa lahul jaza'u illal janna da fatar allah shi karbi dukkan ayyukan alhazzanmu kuma ya nisantar da su da duk abun da yake shari'a ta hana su su aikata wannan darasi muna cikin abubuwan da muke bayani akan abubuwan da suka halatta ga mai aikin hajji ya aikata su ne muka ce ya halatta gare shi kashe dabbobi waɗanda manzo Allah ya ci musu fasikai ne ya halatta ga mai wanda yake mai harama da aikin hajji ko umra da bai samu harami ba ya sanya wando ko ma kowane irin tufa gare shi haka mun yi bayanin cewa ya halatta ga wanda ya yi harama da aikin haji ya yi wanka don ya ji sanyi ga jikinsa haka ya halatta ga wanda ya yi harama da aikin haji idan ya ga cewa haraminsa ya yi dauɗa ya cire haramin nan nasa ya wanke sannan ya sake sanyawa ko da shi kadai aggare ya samu wata sutura da zai ɗaura ga jikinsa ya wanke haraminsa sannan ya shanya shi ya bushe sannan ya mai da haraminsa duka shari'a ba ta hana wannan ba a wannan darasi za mu ji za mu ta ne ga ayyukan da yake suke na takwas ga wata shine al'amalul yaumil awwal domin ranar takwas ga watan zulhijja shine ranar farko na da ake fara aikin haji shine wa huwa yawmu thamin min zulhijja shine rana ta takwas ga watan zulhijja a wannan rana ita ce ranar da aikin hajji yake farawa ga wanda yake ya yi tamattu'i shine wanda ya yi umra ya samu halacci ya cire haraminsa ya sanya kayansa na gida a wannan rana ce zai ɗaura harami ya kuma yi niyya nan cikin ah, inda ya sauka a kowane hutu ya sauka daga nan zai yi harama ya sanya haraminsa ya fara ayyukansa na takwas ga wata ayyukan da zai fara da sura wannan rana shine al-ihramu bil hajji min makanihi shine ya harama da hajji nan wurin da ya sauka shine allazi huwa nazilun fihi wanda gare shi ne ya sauka wala yusannu an yazhaba ila al masjid wasu abin da suke cewa bai kamata mutum ya yi harama da hajji sai ya koma daga masallacin makka sannan masjidul haram sannan ya sanya harami sannan ya fara wannan ba sunna ba ne abin da yake sunna duk inda mutum yake to inda yana ya yi harama da aikin hajji ya hajjinsa ya yi insha Allah shine fa ya harumu minhu li'anna zalika lam yarid an nabi sallallahu alaihi wasallam cewa sai mutum ya koma masjidul haram sannan ya yi harama wannan ba bai tabbata ba ga sunna ta manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare sa haka wala ashabuhu ba a samu wasu daga cikin sahabbansa sun aikata haka ba don haka mu yi kokari abinda duk manzo Allah ya yi mu aikata abinda manzo Allah bai aikata ba mu nisance sa abu na biyu wanda ya kamata mutum ya yi a ranar takwas ga wata shine alkhuruj ila minan alhazai a wannan rana ana so dukkaninsu su fita zuwa mina idan sun ka fita zuwa minan nan fayusalli bi zuhura wal asra a nan garin mina nan za a sallaci a zuhur da al'asar wal maghrib wal isha za a yi sallan magariba da isha'i a duk wannan lokacin kuma za a ci gaba da zama a nan garin mina hatta alfajirul yaumi tasi har sai alfijir ya fito na ranar tara ga wata an gane ranar tara ga wata za su sallaci a zuhur da la'asar kasuran za su yi a zuhur da la'asar kasaran shine su rayi sallah a zuhur raka'a biyu su yi la'asar raka'a biyu waɗannan a takaice su ne ayyukan da ake bukata ga wanda yake ya yi harama da hajji ya fara a ranar takwas ga wata idan muka je eh, ayyukan da ya kamata a gudanar ranar tara ga wata ranar tara ga wata shine alwukufu bi arafa abu na farko alhazai ana so gaba ɗaya su tunkuɗa zuwa arfa shine fa'iza ɗala'ati shamsu an yau mai daga rana ta tara bayan ya kwana amina takwas ga wata da alfijir ya fito ranar tara ga wata tsara mimminan ila, arafa daga wannan lokacin ne alhazai za su tashi daga mina zuwa arfa fana zalabi namira ila zawal shine za su sauka ga namira wani wuri inda ake ce ma namira shine fa iza shams za su lokacin da rana ta fito shine za su tafi zuwa arafa za su ci gaba da zama a mina bayan sun yi sallah a asuba sai su tafi zuwa arafa bayan rana ta fito za su sauka wani wuri inda ake ce ma namira za su zauna nan ila zawali har zuwa lokacin da rana ta yi zawali shine wa huwa waqtu zuhur shine lokacin sallah az-zuhur wa huwa sunnatun kuma wannan ita ce sunna wa laysa wajibin amma ba wajibi bane sai an yi haka wajibu ya wajaba alal waqif ma'ana wanda yake ya tsayo akan arfa ya wajaba gare shi shine an ya ta'akkada min hududil arfa za a ga wasu alamomi da an ka sanya ya wajaba ga duk kowane alhaji in ma baka sani baka tambayi wanda ya saba zuwa ina ne ake ce ma arfa shi nan ina cikin arfa kada mutum ya zan ya tsayo arfa alhali ya yi ta wajen arfa shi ne ake so mutum ya tabbata inda ya tsayu yana cikin wuraren da ake ce masu duka suna cikin arfa shi ne an ya ta'akkada min hududiha wa qad nusbat alaiha alamatun haƙiƙa an kakkafa wasu alamomi waɗanda suke kewaye da shi duk bakin inda dutsen arfa yake da hilin arfa ya ji duha man ya tulubuha duk wanda ya nemi waɗannan alamomin zai gani abun da yasa ake so mutum ya san waɗannan alamomi don ya tabbatar da inda ya tsaya lalle tsayuwarsa ta kasance a cikin wurin da ake ce masa arfa yana daga cikin abun da ake so wanda yake ya tsayi wajen tsayuwar arfa shine tsayuwarsa ta kasance ya yi tsayuwar arfa na haran ta kasance an yi ta da rana wajaba alaihi baka'u kuma ya wajaba ga alhazai dukkaninsu su wanzu shine su tsaya na arfa ila gurubi shamsi har sai rana ta faɗi li'annan nabiya sallallahu alaihi wasallam waƙafa ilal gurubi haƙiƙa manzo Allah ya tsaya arfa har lokacin da rana ta faɗi ayyukan haji dukkaninsu duk waɗannan wuraren manzo Allah yana ce masa habbai khuzu anni manasikakum khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami haza ku zo ku koyi yadda ake aikin hajji gare ni ku zo ku koyi yadda ake aikin hajji gare ni ku riki aikin hajji na aikin hajjin ku gare ni manzo Allah yake ce masu me yiwa iyakakku da ni ga shekarar wata shekara ba za ni haɗu da ku ba to shi yasa duk wurare na ibada manzo Allah sai ya ce masu khudhu anni manasikakum ku zo ku ga yadda ake yi shi yasa wasu wuraren ma manzo Allah sai ya hau a taguwa don sahabbai kowa ya ga yadda manzo Allah yake aikatawa don haka sai kowane alhaji ya yi kokari duk abin da zai yi ya kasance ya yi daidai da aikinsa sallallahu alaihi wasallam kada mutum ya yi aikin da yake bai yi daidai da sunna ba malamai suke cewa duk wanda yake ya bi arfa kafin rana ta faɗi to bai yi koyi da manzo Allah ba wannan ya ya kasance min a'malil jahiliya yana daga cikin aikin da waɗanda suke jahilan laraba suna aikatawa idan suka tsayi wajen arfa kafin rana ta faɗi suna tafiya su ba arfa to lokacin da Allah ya sa manzo Allah ya zo sai manzo Allah ya hana sahabbai a bar hilin arfa hatta ta shams domin ai ah, manzo Allah yana kokari ya rinka mukhalafatul mushrikin don saba ma mushrikai shine ah, lokacin da manzo Allah ya zo sai ya ce habbai a tsaya arfa har lokacin da rana ta faɗi amma malamai suke cewa wayan taddu tsayuwar arfa idan ta kuce ma mutum imma da wata lalura ko wata rashin lafiya ta ɗauke shi bai harhaɗo ba sai lokacin bayan ma sallar magariba to ya samu ya zo tsakanin magariba da isha'i ya zo ya tsaya wajen arfa insha Allahu hajjinsa ya yi insha Allah shi ne malamai suke cewa tsayo arfa wayan yamtaddu ila dulu ilfajiri yana miƙewa har lokacin da alfijir ya keto idan alfijir ya hito mutum bai samu ya yi tsayo arfa ba shi ne wannan hajjinsa ya ɓaci sai ya sake wani hajji shekara mai zuwa da fatar allah shi muna muwafaka da aikata wannan farilla waɗanda allah ya ba su ikon zuwa wannan shekara allah ya sa a yi aikin hajji lafiya a ƙari lafiya daga cikin ayyukan da ake yi ranar tara ga wata akwai almabitu bi muzdalifa shine bayan an gama tsayuwar arfa to za a tahi muzdalifa canza a kwana wannan kuma shi ma koyi ne da sunna ta manzo allah sallallahu alaihi wasallam domin ya aikata haka kuma manzo Allah shine yake umurtan mu da cewa khuzu anni manasikakum khuzu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami haza shine ana son alhazai su je su kwanta su yi bacci a nan muzdalifa summa ba'dal gurubi sannan bayan lokacin da rana ta faɗi yadfa'ul waqif shine lokacin da rana ta faɗi duk waɗanda suke a arfa ana so su tun gaba ɗayansu ila muzdalifa zuwa muzdalifa kuma tafiyar da ake so su yi ba da irin gudu ba ko da turereniya a ana so su tafi bisa kinatin wa ƙarin su tafi da hankali da natsuwa har su kai muzdalifa idan suka kai muzdalifa yusallil magriba wal isha'i jam'an sai su hada magariba da isha'i su yi ta lokaci guda wa yuqsarul isha' raka'ataini sai a yi sallar isha'i raka'a biyu amma ita magariba za a sallace ta raka'a uku domin babu ƙasaru ga magariba da sallar asuba su ana yin su kamar yadda suke bayan an yi sallar magariba an yi isha'i a musdalifa wa sunnatu abinda an kaso ga sunna lilhaji ga duk alhaji wannan shine an kaso ga sunna an yi sallil magariba wal isha bi muzdalifa kada mutum ya dai sallan magariba a arfa duk alhajin da rana ta faɗi da shi a arfa to a wannan lokacin kada ya sallaci magariba a arfa ya je muzdalifa nan zai yi sallan magariba da isha'i shine ya yi magariba sannan ya isha'i kasuran ma'ana zai yi ta raka'a biyu bayan ya zo muzdalifa ya yi wannan sai kuma ya kwana a muzdalifa wannan shine idan ya aikata haka muna kyautace ma alhaji insha Allah ya yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah ya aikata haka wannan su ne a takaice ayyukan da ya kamata ga alhaji ya yi ranar tara ga wata na zulhijja ranar tara ga wata na zulhijja waɗannan su ne ayyuka waɗanda ya kamata alhaji ya aikata su ne abubuwan da mun ka ambata insha Allah darasi na gaba za ku ji mu ɗauke da ayyuka na goma ga wata wato ranar goma ga wata tana ɗauke da ayyuka masu yawa shi yasa muka dakatar da wannan darasin yana da bukata ya kasance darasi mai zaman kansa da fatar allah ya sa kuna tare da mu kuma allah ya ba mu a damar gudanar da wannan shiri mai albarka kuma ya ba mu alkhairan da a cikin wannan wata da kuma watan da zai zo na ayyukan haji da fatar allah ya saka ma waɗanda na ɗauki nauyin wannan shiri da alkhairi allah shi muna muwafaka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu